ministan harkokin wajen mali abdullahi diop ya jaddada ficewar kasarsa da kuma burkina faso da nijar daga kungiyar ecowas duk wada kokarin sasantawa da kungiyar ta yi da su shugabannin da ke mulkin soji a nijar da mali da burkina faso sun bayyana ballewar su daga kungiyar ta ecowas ne a farkon wannan shekarar tare da kafa wata kungiyar da watan ta kawance na kasashen yankin sahel inda a ranar asabar din da ta gabata suka yi taron su na farko har ma suka zaɓi shugaba Kamfanin Somer guda daga cikin cibiyoyin haƙar ma'adinin uranium na Orano mallakar Faransa na fama da matsalolin rashin kuɗi lamarin da ke barazanar durkusar da ayyukansa a gadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Abbasa Munkaila sakataren ƙungiyar ma'aikatan Sintramin ya yi tsokaci a kai. ba hita da shi ne yake da matsala ba eh, saboda yanzu ba a shirya ba biskan eh, nawa za a yi sai da iranium a gaba ko ko wasu lamfo ne eh, ita kamfanin za ta biya sannan a yi bucin zancen don ka eh, hitar da uranium cin a da shi kenan wannan shine zancen kasa eh, don ka wannan in wannan ya samu ai matsala ya kare hitar da wannan uranium cin ba wani babban ba shi ne wani babban eh, mishkila ba mishkilan ne eh, ba a sasanta biskan ya ne eh, bayan an tona an tona bayan an yi aiki kan wani mataki ne za a don ka za a yi partenaracin kenan za a gane ma juna don ka wannan ne za mu iya cewa lalle duk kamfani in bai bunkasa yana iya mutuwa wannan gaskiya ne a haka nan amma su faransawa ya kamata su zo su zo da babban murya Eh, saboda wannan shugabannin kasa da 'yan kasa duka ana jira a gani eh, kasa ya samu amfani cikin wannan tonon arziki fiye da jiya abbas mun ka'ila kenan sakataren kungiyar ma'aikatan centramin a jamhuriyar nijar rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da mayakan boko haram a tafkin chadi ta sanar da karɓar wasu tarin mayaka da saka aji makamansu a kamaru da jamhuriyar nijar mai magana da yawun rundunar laftanar kanar abubakar abdullahi ya mana ƙarin bayani a kai kamar haka a shiya na ɗaya na wannan runduma da ke kamaru a ranar 6 ga watan yuli a haɗin gwiwa tsakanin sojojin ruwan kamaru da na najeriya sun yi nasarar karɓan 'yan ta'adda guda 56 a wannan rukuni ya haɗa da maza guda goma sha uku tare da mata da ƙananan yara guda arba'in da uku a bugu da ƙari a wannan rana ne aka ceto wasu iyalin boko haram su goma sha biyu wanda suka hada da mata biyar da yara bakwai a dukkanin mutanen an miƙa su zuwa ga dakarun najeriya da suke aiki a sashe na ɗaya na operation haɗin kai da ke gamboru da banki a ranar ɗaya ga watan yuli kuma a sashe na hudu na wannan rundunar da ke aiki a jamhuriyar niger sun karbi wani dan ta'adda da ake kira tijjani muhammad ya miƙa wuya ne da bindiga kirar ak-47 guda ɗaya watan kakakin rundunar haɗin gwiwa kenan da ke yaƙi da boko haram laftana kadar abubakar abdullahi gwamnatin najeriya na shirin samar da manyan motoci 60 cike da takin zamani ga kowace jiha daga cikin jihohi 36 na kasar ta hannun gwamnoninsu da zumar shawo kan matsalar karancin abinci da kasar ta tsunduma ciki shugaban majalisar dattawar kasar godfrey ababio afabio shi ne ya bayyana haka yayin da yake mayar da martani ga wani kuduri da wani dan majalisar sunday karimi ya gabatar a game da ukubar da al'ummar kasar ke sha saboda karancin abinci fabio ya ce bayan haka kowane dan majalisar wakilai zai samu tirelan takin zamani guda a kokarin da ake na bunƙasa noma hukumar raya kasashe ta majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da shirinta na timbuktu a birnin lagos da ke kudancin najeriya da zumar karfafa gwiwar matasan nahiyar afirka da suka yunkuro da wata fasaha don dogaro da kai abdurrahman gambo ahmed ya haɗa mana rahoto a kai Legas ya zama birni na farko daga jerin biranen Afirka da ya fara karɓar bakoncin wannan taro wanda ya samu halartar manyan jami'an gwamnati da kwararru a fannoni daban-daban daga kasashen duniya 31. Ahuna Iziyakuna ita ce daraktar hukumar ta UNDP a Afirka kuma mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mana karin bayani. Timbuktu is a, uh, an initiative that Timbuktu wani shiri ne da hukumar UNDP ke yi um, tare da haɗin gwiwar gwamnatoci da uh, kamfanoni masu zaman kansu domin bunƙasa yanayin samar da fasahar kirkire-kirkire a afirka akwai ɗimbin masu fasaha a nahiyar amma ba sa samun damar bunƙasa fasahar su kuma rashin aikin yi ga matasa babbar matsala ce a gare mu uh, saboda muddin muka gaza ƙarfafa musu gwiwa da fasahar da uh, za su iya gogayya da sauran nahiyoyin duniya za a bar afirka a baya a yayin taron ne hukumar ta undp ta nada fitaccen mawakin najeriya patrick okori da aka fi sani da fato rankin a matsayin sabon jakadan ta afirka sakamakon wasu ayyuka na karfafa gwiwar matasa da yake yi kamar da yadda ya mana karin bayani being an artist service to humanity a matsayina na jarumi na zaɓi hidimtawa al'umma ina son ganin kowa a cikin farin ciki zama mutum na gari a cikin al'umma da haɗa kansu wuri guda wannan ita ce a ta kuma ina da burin ganin afirka kyakkyawa wadda ba ta da damuwa wannan ne abin da ke cikin zuciyata and the fact that I want one Africa, a beautiful Africa, a borderless Africa, that's the mindset. A takaice dai wannan shirin na tumbuktu babban burinsa bai wuce kawar da talauci daga nahiyar Afirka ba,